ta kare ta kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wa'insu ba ta gari na addinin musulunci suke son su cusa wa cikin al'umma raina janabi da kuma girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam insha Allah maudu'i da ake so a yi magana shine ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhillu bit tauhid girma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ta rushe tauhidi aslan ga girma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba alaka da wajen rushe tauhidi wannan asali a cikin addinin musulunci domin kada a girma ma'aiki don tauhidin mutane za su bace kaza kaza so wayannan duk abubuwan suke yi ne ba don koyi ba ne wallahi ba don tauhidi ba don a girmama ma'aikin ne ba sa su domin su ba su da alaka ma ainihi a cikin tauhidi da kuma addinin musulunci wannan kowa ya sani duk ba wahabe na duniya ba shi da alaka da tauhidi ko ta kusa ko ta nesa domin wannan akidar su ta bayyana ƙarara akida ta ibnu taymiya sharhu hadisi imran ta hawadis da awwal laha da suke tutiyar tauhidi ya kamata su je su fara inganta tauhidin nasu su zo kafin su yi wa mutane tuhumar akan tauhidi dan haka muke ce muku tauhidin ma ba su da shi ballantana su yi magana akan tauhidi shi yasa girmama ma'aikin sallallahu alaihi wasallam inda shi ne yake kawo rauni ko kuma rushe tauhidi to ya kamata a fara tuhumin sahabban ma'aikin sallallahu alaihi wasallam domin su ne suka koya mana yadda za mu girmama ma'aikin sallallahu alaihi wasallam domin wannan shaidar waye shaidar urwa kafin ya shiga a cikin musulunci yake tabbatar mana a cikin sahihul bukhari yake ce mana wallahi laqad wafaqtu ala al-muluki wa ala kisra wa kaisara wa najashi wa wallahi ma tanahama rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhama illa waqa'a fi kafi rajul min فدلك فيها أو فدلك بها وجهه وجده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون ala وجوهه وإذا تكلم حفظوا أصواتهم عنده وما يهدون إليه النظر تعظيما له sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na je na samu ƙabila ta kaisara da kuma kisara da kuma najashi duk na samu yahudawa ai duk girmama mutum ƙarshen ba yahudi shi bai san ma abu da za a girmama wannan abin da zai fitar da kai musulunci ko kuma sujada ko kaza kaza ai shi baya bambanta tsakanin wayannan amma duk da haka wannan yake ba da shaidan akan cewa na je na ga wayannan amma ban ga yadda sahabbai suke girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wayannan mutane ba domin a wannan lokacin fa wallahi ma tanahama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nuqama in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tofa yawo a lokacin illa a fi kafi rajulin fadala fadalaka biha hagu wa da. ma'aiki in ya tofa yawo kafin wannan yawon ya fado kasa sai gaga wani sahabi ya zo ya dauki wannan yawon ko kuma hannunsa in ya fada wa hannunsa sai ya shafa fuskarsa wa iza amarahum ibtadaru amra in ya umarce su wani abu sai su bar komai su bar komai su girmama wannan umarnin da ma'aiki salasalam ya yi musu wa iza wadda in ma'aiki salasalam ya yi alwala Kalu ya ci, nuna ala wudu'i ruwan da ma'aiki salasalam yake yin alwala sahabbai ma'aiki har suna kokuwa suna kokuwa suna shafa wa jikinsu don saboda girmama aiki salasalam, wa iza kallama in ma'aiki ya yi magana hafazu aswatahum suna saukar da muryarsu ba za su ɗaga muryarsu a gaban ma'aiki sallallahu ba wa ma yuhidduna ilaihin nazar ba su kwarawa ma'aiki sallallahu alaihi idanu wajen kallon sa ta'ziman la saboda girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sabon ma'aiki ba ma ba su ma ga ma'aiki ido da ido saboda girma da kuma girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin shi yasa in dai girmama ma'aikin sallallahu shi zai kai mutum zuwa shirka ko kuma kafirci sau mafi girmama babu waɗanda suka fi girmama ma'aikin sallallahu fashe su yawunsa ba za su faɗi su bar su faɗi a kasa banza ba sai sun yi amfani da shi ruwan da ya yi alwala da shi in sun ɗauka suna shafa da shi don su samu lafiya to wa'annan mutane idan sun ce muku ko kuma idan ka ce musu yawun ma'aikin Salasalam. ana yi amfani da shi ana shafansa ai za su ce muku ma shirkai saboda su suna ganin wa'annan abubuwan nan gaba ɗaya shirka alhalin ba san girma da kuma albarkan Salasalam sallallahu suke bukata a wannan wani don haka a mu abin da muke so da su shine in dai har suna tuhuman 'yan ɗarika musamman ma sufaye wajen girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen tsananin girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu shiryar da su zuwa malaminsu ibn taimiyyatul harbani wanda a cikin littafin sana asari masulur ala Shafi mai rasul yadda ya faɗa mana girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan kowane aiki domin daga cikin haƙoƙi na ma'aikin sallallahu ibnu a cikin asarin masrur yana irga mana yake ce mana min zalika annahu qarana azahu bi aza kama qarana ta'atahu bi ta'atihi wa ja'ala mahabbata Allah wa rasulihi wa irba Allah wa rasulihi shay'an wahidan yin yi wa ma'aiki cuta ko kuma ka cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai wa ma'aiki izaya wajen haka kuma ka girmama ma'aiki ka bisa kuma ka so ma'aiki kamar yadda ka so Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abu ɗaya ne shi alwahid wa qala wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu fa wahhada ad-damira ibnu taymiya yake ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya hada sakani ɗamiri ɗaya da cewar Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne suka fi wajen samun yadda don haka ibnu taymiya da kansa shi ma yana tabbatar muku da cewar cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu wayannan abubuwan da suke duk nau'i ne na cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk nau'i ce ta cutar da ma'aiki ka faɗi duk abin da ya zo a ka akan janabisa ai ko a al'adance a kowace kabila akwai girmaman su akwai yadda za a girmama su misali in ka zo kabilar mu ta kanuri akwai yadda ake girmama manya ana eh, cire abin nan ana cire fula a gabansu ko kuma ana musu wayansu abubuwan da wajen girmama, wato kowace kabila akwai nau'i na wajen girmama su domin a siya malamai malamai suka ce siyakin magana shi yake fassara ma'anar mutum da yake so yi magana yanzu misali a cikin al'ada mun sani za ka iya zuwa wajen mutum ka ce wane kaza ina bukatan ka taimaka mun abu kaza ko kuma da abu kaza za ka iya faɗin haka babu wani a cikin musulmai wanda suke jayayya akan cewar Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ba da abu babu wanda yake babu wanda yake yin itiradi akan haka amma akwai wasila bari za mu zo insha Allah Ibn Taymiyyah yake tabbatar mana da cewa babu wata kofa da za ku zo wajen Allah in ba zo ka zo ta hukumar ma'aiki sallallahu alaihi ba shi yasa yake ce mana wa annahu ja'ala shiqaq Allah wa rasulihi wa ma'siyat Allah wa rasulihi shay'an wahidan kai saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai masa izaya dukkan su wayannan abubuwa guda biyu ya hada ne da Allah ma'aiki eh, Allah subhanahu wataala ya hada tsakanin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allah wa ma kana lakum an tuzu rasulullah izayar ma'aiki sallallahu Allah bai yadda ba daga cikin izayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hatta matayensa ma'aiki sallallahu alaihi ko ya sake su ko kuma ya bar su yayi wafati ba a yadda wani mahaluki ya aure su ba domin wannan ma yana daga cikin nau'i ne ta cutar da ma'aiki da kuma yi masa izaya shi yasa ibnu taymiya da kansa yake tabbatar mana a wannan wajen yake ce mana وجعل شقاق الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا in ka gaya wa ma'aiki magana kamar ka gaya wa Allah duk abin ka faɗa akan ma'aiki kamar ka gaya wa Allah ne duk wani lafazi da kake amfani da shi kake gaya wa ma'aiki rashin ladabi to ka gaya wa Allah ne shi yasa yake ci mana wa haza wa gairihi bayanun litalazumil a cikin wannan bayani akwai wajen talazumi wajen haƙoƙi guda biyu na ma'aiki da Allah domin akwai al-talazu da kuma al-malzu misali in ka ce babu rana dole dare zai zo in ka ce babu dare dole rana zai zo tsakanin Allah da ma'aiki babu wanda zai iya raba su ya ce ce mana bayanun litalazumil haqqain wa anna jihata hurmatallahi wa rasulihi jihatun wahidatu alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da alfarman Allah dukkan abu guda biyu ne yana tafiya kalazumi ne wayannan hakokin ba a raba su shi yasa al-Imam Malik yake ce mana a hurmatan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi hayyan aw hurmatan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ka hurmatihi hayyan alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa daidai yake da alfarmansa da yake rayuwarsa shi yasa a wannan lokacin ibnu taymiya yake ce mana annal ummata la yasiluna ma bainahum wa bainallahi illa biwasita rasul al'umma ba za su taɓa samun kusanci da Allah ba sai sun zo ta wasita na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam fadin waye fadin ibnu taymiya ya kamata ku koyi koda da ma'aikin a koyarwarsa duk wai dan izala in ya je ya karanta arsarin musul ala shatimi rasul wallahi zai san girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ma zai ce mana kai ku ba ma ku ba ku ma girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiye da ibnu taymiyyah da ya girma ma'aiki har ma wayansu mutane suna masa tuhuma akan cewa anya wannan littafi ibnu taymiyyah ba ba wai littafi ne aka kirkiro aka ce wannan littafi na ibnu taymiyyah ba saboda abubuwan da yake fada wallahi ko yan ɗarika ba su faɗa a cikin wannan littafi wajen girmama aiki salasala yake ce mana annal ummata la yasiluna ma bainahum wa bainallahi illa bi biwasitatir rasul laysa li ahadin minhum tariqun ghayru wala sababun siwahu wa qad aqamahu Allah muqama nafsi. Allah subhanahu ta'ala ya tsayar da ma'aikin sallallahu a bisa zatin sarautar shi yace wa qad aqamahu Allah muqama nafsi ku ga wannan maganar da wannan maganar wa'annan mutane yan izala in sun samu a cikin littafai mu wallahi za su ce ga sun miyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen girman ko kuma wajen matsayin Allah da yau wannan maganar na Ibn Taymiyyah da ya ce mana wa kad aqamahu Allah muqaman nafsi yace fi amrihi wa nahyihi wa ikhbarihi wa bayanihi fala yajuzu an yufarraqa bayna bainallahi wa rasulihi fi shay'in min hadhihi al-umur ba za a taɓa rabin Allah da ma'aikinsa ba ta kowane fuska wajen nahayinsa ko kuma wajen umarninsa babu wani wanda ya isa yau raba wannan hakokin guda biyu laysa li ahadin minhum tariqul ghayr wala sababun siwa wa kad akamahu Allah muqama nafsihi fi amrihi wa nahyihi wa ikhbarihi wa bayanihi فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور wannan nukutar ya kamata 'yan uwa su ɗauko su yaɗa wa'in mutane da suke ce ma'aiki salasallam ba za a nemi wani abu ko kuma wani istigaza ko kuma wani taimako ko wani wasila ko wajen yin tawassuli to ku ba su wannan magana na ibn taymiya wallahi babu amsa ya kare domin duk wani hadisai da kuka kamu sai sun muku inkirari akan sa domin in dai izala ya yadda da hadisin ma'aiki wallahi ba zai muku jayayya akan girman ma'aiki wajen yi masa tawassuli ba domin sahabban ma'aiki su suka koya mana ga hadisi na Amur Ramada hadisi na Bilal bin Haris al-Muzani wanda Ibn Kasir da kansa shi ma ya tabbatar da shi a cikin Bidaya wa Nihaya ga kuma Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari a cikin kitabun tauhid a cikin kitabun istisqa'i ya ya kawo wannan hadisin da isnadi ingantacce da isnadi ingantacce suna bayyana da cewar haza isnaduhu sahihun da cewar bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi wafati yayi intiqali zuwa ga hadaran Allah sahabban ma'aiki in sun samu hali na kunci misali in sun samu rashin ruwa kai sai a wani lokacin za su je raudan ma'aiki su je su tsaya a gaban raudansa su yi tawassuli su yi tawassuli da ma'aiki su ce Allah ya ba su ruwa babu wani malamai a cikin malaman musulunci muhaddisun har ka kama zamanin ma'aikin sallallahu zuwa yanzu wanda ya ce wannan hadisi nan bai inganta ba ko kuma wannan abin da aka yi shirka ne wallahi babu wanda ya ce amma wayannan mutane a wajen su yin shirka ne ba ma wai ka je ka yi ka roƙi ma'aiki akan ya roƙa muku Allah ya yi muku lamani abu a kaza ba har wai ka ɗauki ɗamara ka je ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke ce muku ma'asiya ce ba a kaza kaza har wa'insu din wallahi ba su ma ba su da ba su da kwaɗayin in sun je saudiya su je raunar ma'aiki su yi su je su yi tabarruki ko kuma su je su yi wasila saboda haka yan uwa wayannan ya izala shi yasa nake ce muku wallahi billahi alazim duk wani habe na duniya bari in gaya muku kankas wallahi babu wanda zai so ya tsaya a ce wai akwai hadisi da yake hana yin tawassuli da ma'aiki wallahi babu duk ƙarya ne maganar su zamu ɗauka ko kuma maganar sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam maganar su zamu ɗauka ko kuma maganar sahabban ma'aiki in ka ce min ba zan nemi taimakon ma'aiki ba so ka je mana me yasa kake so ka tunzura ni ni ma sai na shiga cikin wannan hanya naka in ka so ma ka ce ni ba bana alaka da musulunci ba zan ma nemi taimakon Allah ba wannan ya wannan in ka shiga a cikin lahira ba gabarin mu daya bane amma ka fito kana tunzura mutane ka ce kada su nemi taimakon mu ake to taimako waye suke so su mai ma Wala wannan izzalamu anfusuhum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul a karshe cikin wannan ayar me al-imamu qurtubi ku shiga cikin tafasir ku gani mana me suke cewa don haka ya kamata mu fito yan uwa kada mu tsaya mu farka mu tsamo yan uwanmu wanda ba su kawai na hanyar ba mu nuna musu girman ma'aiki domin in mun je lahira wallahi ba mu da uzuri ba mu da uzuri wanda yake abu wanda ka san ai ma'aikin sallallahu ya mana ya irga mana abubuwa guda uku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi وإن لم يستطيع بلساني وإن لم يستطيع بقلبي to muna da lisan muna da hujjoji a duk inda muke so ko kuma a ko gaban kowa ya za mu tsaya mu yi magana da su wallahi muna da wayannan hujjoji kowa yana da shi ina itikadi wayannan yan uwa da suke zaune wallahi babu wanda wani bawahabe zai zo ya zo da wani fahimtarsa gurguwar fahimtarsa gajeren fahimtarsa kamar gajeren wani ya ce masa wannan abun haramun ko kuma bid'a wallahi na san babu wanda zai bar su ya tafi a wannan halin saboda ƙarya ne yaudarar mutane ne ba komai suke ba ba su da wani ba su da wani hujja dan haka wannan shine na farko gida na biyu a ibnu taymiya za mu ba su hujjoji a cikin littafansa yake ce mana a cikin asari masulul aidan yake ce mana "An allaha rafa azzikrahu fala yadhkur illa illa illa zikra ma'ahu babu wani inda babu wani aiki a cikin addini da za ka ambaci Allah face sai ka hada da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fadin waye fadin ibnu taymiya yake ce mana "An allaha rafa zikrahu fala yadhkur illa zikra ma'ahu wala tasihhu lil ummati khutbatun wala tashabbudu hatta yashhadu annahu abduhu wa rasuluhu wa aujaba zikrahu fi kulli khutbatin wa fi shahadataini اللتين هما أساس الإسلام وفي الآذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي هي إمام الدين هذا إلى جانب خصائص أخرى يطول التعداد ibn taymiya yake ce muku babu wani aiki a cikin addinin musulunci da mutum zai yi ba tare da sai ya hada da ma'aiki sallallahu ko kuma wajen azan ko kuma wajen mutum ya tayar da sallah ko kuma shigan musulunci ko kuma wajen yin tahiya gaba ɗaya ayyuka na musulunci wanda su ne sun kasance ginshiƙan musulunci babu wani inda za ka shiga ba tare da ka samu ma'aikin sallallahu a cikinsa ba shi yasa malamai a cikin musamman ma a cikin malaman fuqaha'u ko da a cikin muktasar khalil mun karanta ma'aikin sallallahu wa ijabati musallin in ma'aiki ya kira ka a cikin sallah za ka iya amsa wannan kiran sallar naka ya aike ka ka zo ka yi ta'aliki ko kuma ka yi bina'i ka gina a wanda ya aike ka kuma babu bali babu kabili wannan hasa'is hususiyya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisi wanda ingantacce ne hadisi rawa shekhain hadisi na abi sa'id bin ya'la au abi sa'id bin abi abi sa'id bin mualla wanda shine yake ce mana kuntu usalli fil masjid fara'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa lam ujib wani lokaci ina cikin masallaci sai ma'aikin sallallahu alaihi ya kira ni ban amsa wannan kiran nasa ba bayan na gama sallata sai fa kuntu ya rasulullah inni kuntu usalli sai ma'aiki sai kira sa me yasa ne na kira ka baka zo ba sai ya ce ya rasulullah ai lokacin da ka kira ina sallah ai an san cewa a cikin sallah ba a magana ko ko ishara ba a yi in ba abu ne ka na larura ba ko kuma wajen mutum yana so ya cikin a jariri ko kuma mahaukaci yana shiga cikin halaka an baka dama ka kama shi amma a cikin addinin musulunci ko kuma a cikin sallah babu inda aka ce ka yi magana ko kuma ka yi ishara kai ko ana karatun alkur'ani in an bata in ka bada wannan wajen sallah naka taro shi wannan malamin fuqahau an sani amma duk da haka ma aiki sallah sallah me yace masa alam yakulillahu istajibu lillahi wa rasulihi da abu. Cin ba Allah ne ya ce ce muku ku amsa kiran Allah da ma'aikinsa a lokacin da ya kira ku ba a wannan lokacin sai wannan sahabi ya ce ya rasulullah ina neman afuwa don haka alwaktu kasayyif lokaci babu bayanan namu insha Allah ba mu yi ba amma insha Allah a wani lokaci za mu gama ba za mu shiga hakkin wayansu ba insha Allah za mu yi iktisari albarkan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam muna godiya kwarai da gaske da irin sharrafa mu da aka yi a cikin wannan bigire mai albarka wannan ba'ifa namu ce tamu ce insha Allah muna cikinsa yau har izuwa ranar da Allah subhanahu Ta'ala zai karbi rayuwarmu wajen ƙara janawi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kuma muna da yan uwa na wani abin lajinan mu na matasa tijjaniya facebook wani gaba ɗaya insha Allah mun yi ta'alluki da ku ya mun gina da ku insha Allah za mu tafi a ciki ɗaya insha Allah albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu taimakonsa da kuma taimakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yaddansa da kuma yaddan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mu a cikin aljannarsa mai ni'ima ya bar mu a cikin danshin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har hatta ranar gobe alkiyama insha Allah akwai hadari wajen gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi maganganu so insha Allah shi ma za mu bar mu sa wani lokaci insha Allah za mu yi tahalili a kansa muna godiya Allah ya saka da alkhairi